Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Hukumomin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya suna gargadin cewa dubban 'yan kudun hijira da bakin haure ko 'yan cirani waɗanda suke girka da ƙasashe da ke yankin Balkans waɗanda suka gudo da ƙasashen Siriya da Iraki da Afghanistan da Afirka da wasu wurare daban-daban suna fuskantar kasadar mutuwa sakamakon matsanancin sanyi da ta lullube Turai. hukumomin na majalisar ɗinkin duniya sun roƙi ƙasashen turai da su gaggauta taimakawa waɗannan mutane da suka tagayyara ta wajen sama musu muhallai da wasu muhimman bukatu domin su rayu cikin watanni masu zuwa hukumomi kamar masu kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da asusun tallafa a yara da ake kira unicef suna tallafa a 'yan gudun hijiran da bakin haure waɗanda suka makale a girka da kuma yankin balkans duk da haka sun amince duk irin ƙoƙari da suke yi ƙoƙarinsu bai wadatar ba saboda haka tilas ne gwamnatoci a faɗin turai su ƙara tallafawa ko da shike bakin haure da suka isa turai ya suke isa turai ya ragu sosai cikin wannan wata kakakin hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya cecil poli ta ce hukumar ta samu rahotanni masu tada hankali kan mace-macen yan gudun hijira da bakin haure yayin da suke tafiye-tafiye a faɗin turai rahotanni suna nuni da cewa mai baiwa shugaban amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro michael flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadar rasha amurka ranar 29 ga watan disamba a ranar da shugaban amurka barack obama ya kori jakadar rasha 35 ya aza a kasar takunkumi mataki da yake a zaman martanin amurka na kokari da hukumomin kasar ta rasha da ke moscow suka yi na yin shishigi a zaben shugaban amurka wani babban jami'in amurka ya faɗa jiya jima cewa gwamnatin obama tana sane da kiraye-kiraye tsakanin filin da jakadan na rasha kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito kakakin shugaban na amurka mai jiran gado sean spicer a nasa martani ya ga manema labarai jiya juma'a cewa filin da jakadan na rasha sun tattauna ne ranar 28 ga watan disamba kuma sun yi magana kan shirya wato kan shirya shawarwari ko tattauna a tsakanin sabon shugaban na amurka da takwaransa na rasha vladimir putin da zarar shi mr trump ya kama aiki kuma jakadan da kuma mr flynn sun taya juna murnar wato bikin kirsimeti ba sabon abu bane tuntubar juna tsakanin gwamnati mai jiran gado da gwamnatocin kasashen waje maganin ganin filin ya yi magana ya yi magana kuma ba sau ɗaya ba a ranar da amurka ta ɗauki matakin gayya wannan ya sa ake aza ayar tambayar kan ko shi filin da jakadan na rasha sun tattauna kan martanin da rasha za ta dauka ko suke so ta dauka dangane da matakin da gwamnatin ta amurka ta dauka wadda wata makala da aka rubuta wata jarida ana gani hakan ya saba dokar amurka wacce ta wacce aka kafa ta fiye da shekaru 200 wacce ta hana amurkawa daukan mataki ko neman wata ƙasa ta dauki wani mataki a lokacin da take takaddama da amurka 'Yan jam'iyyar Democrat da Majalisar Wakilai ta Amurka sun tashi daga taron sirri na ba su cikakken bayani dangane da shishigin rashi a zaben na Amurka da aka yi jiya Juma'a suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar FBI a duk tsawon rikicin suna tambayan yadda za a yi majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. Dan majalisa hans Johnson, Hanks Johnson mai wakiltar jihar Georgia ya ce ƙwarin gwiwar da yake da ita kan shugabancin daraktan FBI ganin irin matsaloli da ke tafi a gaba ta jijjiga shi ko kuma ta jijjiga. Dan majalisar ya furta haka ne bayan da daraktan hukumomin leƙen asirin Amurka James Clapper da kuma daraktan hukumar FBI James Comey suka ba su bayanai kan wannan batu a asirce. komi da yana fuskantar zargi daga 'yan democrat waɗanda galibi suka ɗauka cewa wasikar da shi komin ya rubuta cikin wajajen ƙarshen watan oktoba ita ce sanadiyar faɗuwar hillary clinton a zaben amurka da aka yi jami'an amurka suna jinjina dannawar da sojojin iraki suka yi a baya bayan nan zuwa cikin birnin mosul mataki da ya tabbatar da rahotanni da suke cewa sojojin iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan isis wani babban jami'a ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa jiya jimma cewa sojojin iraki sun kwace helikwatar lardin ninave daga hannun 'yan bindigar har ma sun makara tutar iraki akan wannan gini wannan nasara ce ta fuskoki daban-daban in ji mataimakin sakataren harkokin wajen amurka elisa slotkin hakanan a jiya jimma rahotanni daga yankin sun nuna cewa sojojin na iraki sun kutsa cikin jami'ar musul suka kama wata unguwa da ke arewa maso gabashi shaidun gani da ido suka ce isis da ta dage ana fafata da ita an gwabza kazabin fada a wasu sassa duk da haka ma'aikatar tsaron amurka tana gargaɗin cewa a yi taka tsantsan tana cewa har yanzu dai da sauran rina a kaba fada da ake da ita ƙungiyar isis to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc A ƙasar Ivory sojoji da suka yi bore na kwanaki biyu cikin makon jiya domin matsin lamba kan gwamnati ya ƙara musu albashi sun cimma yarjejeniya da gwamnati jiya Juma'a domin magance rikicin kamar yadda wakilai daga duka sassan biyu suka yi bayani. Jin tashin bindigogi a sansanin soja da ke birnin abijan ya razana mazauna birnin suna zaton sojojin za su ci gaba da boren ne. amma cikin dare jiya rahotanni suka ce an cimma daidaito a bok birni na biyu a girma a ƙasar inda kuma nan ne boren ya samo asali sojojin suna neman a biya kowannensu dala dubu ishirin amma sajin mamadu ne wadda ya wakilci masu boren ya ga kamfanin jallancin labarai na associated press cewa gwamnati za ta biya su sefa miliyan biyar ranar litinin saura kuma a riƙa ba su kaso-kaso kan albashinsu. sakamakon borin ne shugaba alasan watara na kasar ya sallame babban hafsan hafsoshin kasar ivory coast da sufeto janar na 'yan sanda da kuma kwamandan rundunar jandarmari a makon jiya majalisun dokokin amurka sun amince da matakin farko na wargaza ko rusa dokar kiwon lafiya wacce ta kasance gagarumin nasarar da shugaba obama ya samu a tsawon mulkinsa. sa a majalisar wakilai 'yan jam'iyyar republican sun kada ƙuri'a kan ƙudurin kasafin kuɗi da ya umarci kwamitoci su tsara doka wacce za ta rusa shirin kiwon lafiyan nan da 27 ga wannan wata a ranar alhamis majalisar dattijai ta amince da wannan ƙuduri kan dokar kiwon lafiyan da aka fi sani da inkiyarta ta wato obamacare wannan hanyar ce mafita ga 'yan republican a majalisar dattijai saboda ana buƙatar ƙuri'u 60 domin hana aiwa ƙudurin dungu ganin sanatoci 'yan republican 52 ne a majalisar a cikin 'yan shekaru da suka wuce dai majalisar wakilai ta ka da ƙuri'a fiye da sau 60 da zimmar wargaza dokar amma sun san cewa haka su bara ta cimma idon ruwa ba domin shugaba obama ba zai amince ya saka hannu kan wannan doka ba amma shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi yakin neman zaɓe bisa alkawarin zai rusa dokar a mayeta da wata amma 'yan jam'iyyar republican a majalisun duka har yanzu ba su gabatar da dokar da za ta maye gurbin obama kayan ba. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. A'a bari Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi kan kawo da rabon wani. sing To jama'a masu eh. sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar. Mm, da an tashi lafiya. Mm, to barkamu da warhaka mutane duk da yake muryar da yau da mura malam Iro. Na ji alama da mura ko sanyin nan ne. Allah haddashi. Na san yau eh. Asabar dina ana ce wata kankara. Ai sai a hankali. eh ai magana ma abin da ya fi ban tsoro gara kun saba ganin ta da yawa shekara da shekaru wai tana zama mutane saboda tana daskarewa gara dusar suna ai ba a sabo da sanyin nan fa a ko ta wurin tattakawa ɗaiɗai ai kaga sai dai ka san watakila yadda za ka iya ka eh. shige ta amma ko kai wane ne wannan sanyin sai ta ratsa ka kuma in baka dauki mataki na kare kanka ba wannan sanyi ne da cikin yan kalilan zai kashe mutum ba wallahi gaskiya ne sai da su ta faru nuwa mala eh. to ga dimbin gaisuwar fila ya huce zuwa ga masu sauraron mu ciyaman zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka ta kasa a najeriya muna miƙa sakon taya murna ga iyala alhaji sani do-do-do birnin kebbi game da auren ɗayarsu wato hajiya zubaida wadda ake yau tare da bilaminu alabi da misalin karfe biyu da rabi na rana a kofar gidansu mai girma gwamnan jihar kebe sanata atiku bagudu da ke kofar kola a birnin kebe kenan da fatan allah ya sanya alheri ga dan gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu isuhu dila faki da iyalansa da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar abba sa'ad mahuta da usaina lawal dan mai mai kankara jihar katsina sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga salihu isa fana wanda ya ce a yau nan ne ake daura aurensa tare da wato amaryarsa lauratu adamu allah ubangiji ya sanya alheri muna miƙa ɗan gaisuwa zuwa ga muhammadu ahmad usman tun makeri tare da alhaji liman sa'idu sawade bena na ibrahim bi mai samari bena a jihar kebbi najeriya da fatan kunanan lafiya ha kuma ba da mance da mai sauraron ba salifu zakari wanda ya rubuto da faransanci ne mm. amma dai na ganin dai a gidan rumji ne a maraɗe jamhuriyar Nijar da fatan kina nan lafiya. Kaga da Halima na nan da yanzu ta watsa watsa da wannan da Kwarai da gaske kuwa muna mika dan ban gaisuwa zuwa ga yan majalisar dandalin VOA Aliyu Hassan S Noma Gusau mm. da Anas Hoja birnin Kebbi sai Sani Muhammad Chinongo karofin madaki a Bauchi a Yakubu tare da barista Isaku Barau a jihar Neja sai kuma barista Dalami Alhaji Shishi wanda yake kasar Australia yanzu sai mm. shugabar mata Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugabar shugaban majalisar a ya huce na facebook ismail bima mai gombawa sai kuma wato sanin shaga a katsina tare da yusuf dingyari sai kuma mai sauraron mu Nuhu Muhammad da Muawiya Zurmi sai Hafiz Balarabe Gusau tare da Mansur Almu sai mu da Sir Sani birnin kebi tare da Alhaji Umar gida Gumi sai Habib Central Market da Muhammad Dan Dattijo sai Awal Ibrahim da ne Awal. tare da ɗan tureta sai abdul samad kabiru musa da aliyu umar kwalli sai abubakar kalajanga jalango da madasir binanci da malam malam mai zaunen hula gwalolo sai dr nasir mai magani na birnin kebbi da hajiya binta kaura tare da adamu tahiru dan agaji sai balarabe yusuf babale gajida da shehu suleiman sai kuma wato awal muhammad dan larabawa da activist m lawal sai sade sa'idu daura da dan na muradin muhammad da hassan sai awal kan giwa da ubaidullah ya haya kaura da yahuza sahabi dan daidai tare da baffa haruna bajoga sai ana samun jayan dukkan ku da fatan kunanan lafiya to madalla yanzu kuma sai in ce nitawa zan fara ne da sakon mika murna kamar yadda wancan sako na ka ya faru mm. muna taya yalan marigayi alkali bawa da na marigayi muntari bello dambam auren 'ya'yansu muhammad tukurbawa da amaryarsa jamila muktar bello da aka daura jiya a unguwar sabon layi da ke cikin garin fataskun a jihar yoban najeriya allah ba da zaman lafiya amin to sai kuma saƙon fatan alkhairi zuwa ga muhammad salisu da ali musa dukansu masu sauraron shirin a bari ya huce ne da muhammad ashir sai kuma alhaji hassan da kuma harisu yusuf haka kuma za mu mika sakon fatan alkhairi ga bello da awa da kuma ashiru adamu ababakar a jamhuriyar nijar haka sakon gaisuwa da muka samu shi kuma na fatan alheri ne daga yahaya sabo dan tata da ahmad tijjani sa'ad da kuma abba a jawo apc wanda suka ce suna mika sako ga abari ya huce domin yadda suka ce yana nishadantar da su mm. to akwai kuma muktar sani kankiya da kuma haruna iliyasu haka kuma ruben adamu baji shi mm. kuma ya ce shi ma yana mika sakon gaisuwar a bari ya huce ce musamman zuwa ga san sunan ne ya ce zuwa ga mai kawan karo <laughs> <laughs> to sai abubakar muhammad da kuma wanda ake kira adole. sai daga kusan ce karshe sani marafa ibrahim jabo sagir yahaya yana da kuma musa ibrahim ibrahim hmm. sai awal musa da sabi labo kamba to hmm. waɗanda suke hannuna kenan a daidai wannan lokaci ba ibrahim hmm. Yes, Thank you. Usman. Mm, na kake zaɓulo nan. Na san wato akwai akwai akwai Honorable Ibrahim eh. Makama mai sau tsohon dan majalisar wakilan tare mai wakiltar mai sau da eh. Dambam mm. a jihar Bauchi. Mm. Na san duk inda yake in yaji wannan oh. in yaji wannan waka wato dariya yana ce yana ta dariya oh. zai ce da gangan da sa. Eh to <laughs> ka san akwai wani bawan Allah wanda na ya addabe ka na ya addabe ni na addabe ka eh. wanda yace yana son wata waka da ake cewa wai ko ko almajira almajira almajira Allah shi ya zace almajira Allah ke cewa ai nace kai malam murtala babu habu muke ce mun ce wannan ba haka ake cewa barin tambaye Ibrahim shi ya san yanda to sai da na aika mai na samu kwanciyar hankali shi ma cikin yan sa Hausa hawan ne eh, ya samu wakara. eh ni na zaci albadari ake cewa eh haka <laughs> ka san ni ma wani abun mamaki wato eh. farkon da na ji wannan wakara mm. ni ma na dauka cewa almajiri suke faɗa wallahi daga daga sai daga baya tukuna ranar eh, da na fara jin waka abin da na dauka kenan eh. cewa almajiri ake yi eh, ai shi almajiri ko menene ne mm. ce to wato ka san ah, ainihin sunan ah, sunan wakan suna hada kalmomi ne waɗanda ana faɗan su iri ɗaya mm. ainihin sunan wakar a jike mm. da yake rubuce ah, da larabci a jikin abin nan lailatul qadari suke oh, suke fada yawa amma suna amfani da wannan kalma ta kadir suna amfani da kalma ta oh. badir suna amfani oh. da kalma ta sabr Ah, so suka ce albadiri sai ka ji kamar albadiri eh, eh, albadiri eh, allailata <laughs> sai su ce alkadiri sai kuma su zo su ce albadiri albadiri ah, to <laughs> ah, ce to ban san to kai me yasa kake son wa'annan waƙoƙi ne mm. <laughs> kai ma ya kamata a tambaye kana son su wallahi kuma suna kwantar da hankali ne a to mm. mai sauraro wanda yake son waka nan da ya san dalilin da yasa yake son su ko ba haka ba wato ka san jiya ne na ji na je so kana nan lokacin a naziru yana ba da wani labari na mai wasa da kura oh. aya <laughs> na ya ce wani Allah a karbe ta eh wato wato dan sanda mm, mai wasa da kura bari yin bayani wa masu sauraron mu wato abin da ya ban dariya game da wannan labarin kai dai mai wasa da kura gardi an zo eh, ka fito za ka tafi wasa da kura sai aka fara ruwa saboda haka nan jikin banki sai je sai makale ko kuma su naziru kuma kun je kun fake eh, an dawo kusa da nan mm, an dawo daga makaranta kun je kun fake a nan to kai kuma dan sanda a tsallaken hanya sai ka hango gardi eh, yana tsaya jikin bakin kofan banki eh. to zai zo ya latsa shi eh ka san da yake ana cewa ana hana su shigowa da kura gari eh kwarai da gaske shi daga zuwan sa, dan sanda sai wauta sai ya cafe igiyar <laughs> maimakon ya cefi gardi maimakon ya cefi gardi sai camke igiyar da ake rike da kura da ita kai kuma gardi kana ganin dan sanda ya cabe ba ka so dan sanda ya kama ka da ya fi tsoro abin nan suka sai sheka da gudu dan sanda ya fi <laughs> shari kenan <laughs> sai aka ba dan sanda rike da kura ai yanda da da yake gwada eh, yake yake gwada karma ne dan sanda yake rawa <laughs> <laughs> dan Allah ku kira shi karbu kura <laughs> su kuma jama'a da ke wurin kowa sai darewa ake kawai ana gani saboda an san dan sanda dai zai sake kura ba zai rike ka san mutumin daga Nazir da yake dan fulani ne eh. wai wai sai suka tsallaka gefen titi suna hangen me suna hangen mutane kuma sun taru ana tafi ana yau zaka ci ka zanka to amma ya ci sa'a da eh, eh, abin nan akwai eh akwai ah, kuma kuren da akwai takunkumi eh shine kawai saukin ta da sai dai ta ya kushe shi in ma turmushe shi zata eh wallahi wato abin da ya bani eh, ina ga sai wani jiko zan baka labarin nan baka labarin tambari eh ka san <laughs> akwai wani abu nan akwai wani labari da muka taba bayarwa a eh. filin nan na wani wanda wanda shi ma ya faru ne da gaske <laughs> shi ma yan sanda ne wanda suka zo suka tare eh. suka tare nyamuri da yake akwai sakan talatin oh, maka a gurguje eh, wato dan sanda ne mun taba ba da labarin na ma sauraro sun san labarin waɗanda suka ji hmm. inyamuri ne wani ya rasu sai aka ce masa akwati wanda za a je a binne shi da shi eh. to ana bukata da gaggawa to da da ya je ya mm. je sai ya dauko a cikin mota zai je kai musu saboda ana bukata da gaggawa yana tafiya sai motarsa ta lalace yayi yayi mota ta ki tashi kuma ya riga ya musu alkawari eh. saboda haka sai ya dauko akwatin gawan nan sai ya dora kansa su kuma 'yan sanda guda biyu suka ganshi suna neman za su latsa shi eh. cewa ya dauko akwati sai suka kira shi kai zo nan Eh, ina ina ina kake tsammani za ka je ina ka mutu ina za ka je mm. Mm. sai ce to shi dai sai abu nan kasan ibo da saurin tunani eh, shaf shaf kenan eh shaf shaf kawai eh. sai tuno sai ce wallahi ce shi dai da dai an binne shi a wancan makabarta <laughs> ce to amma wurin bai masa daɗi ba yanzu ya tono kansa ne zai koma wancan <laughs> makabarta kansa makabarta <laughs> kabu ya rufe baki wai kafa bai rufe ban baki ba kabu ya rufe baki yan sanda sun riga sun bata daga wurin sai wani jikon mun da sun baka labarin tambari da gidansu da makabarta a dinta kafa ɗo. to ba sauraro za mu da sa'a sai waka gobe da Allah bai gidi ya nuna da bana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya game da lakafinmu mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. hukumomin agaji na majalisar ɗinkin duniya suna gargaɗin cewa dubban 'yan gudun hijira da baƙin haure ko 'yan cirani waɗanda suke girka da ƙasashe da ke yankin balkans waɗanda suka gudo daga ƙasashen Siriya da iraki da afghanistan da yankin afirka da ma wasu wurare daban-daban suna fuskantar kasadar mutuwa sakamakon matsanancin sanyi da ta lullube turai rahotanni suna nuni da cewa mai baiwa shugaban amurka mai jiran gado shawara ta fuskar tsaro michael flynn ya tattauna ta wayar tarho sau da dama da jakadar rasha a amurka ranar 29 ga watan disamba a ranar da shugaban amurka barack obama ya kori jakadar rasha 35 ya za a kasar takunkumi a zaman martanin amurka na kokarin da hukumomin rashin a moscow suka yi na yin shishige a zaben shugaban amurka 'yan jam'iyyar democrat majalisar wakilai ta amurka sun tashi daga taron sirri na ba su cikakken bayani dangane da shishigin rasha a zaben na amurka da aka yi juma'a suna fusace tare da bayyana damuwa kan shugabancin hukumar fbi a duk tsawon rikicin suna tambayin yadda za a yi a majalisa ta samu ci gaba kan wannan batu. hakanan kuma mun kawo muku rahotannin cewa amurka ta jinjina wa dannawar da sojojin iraki suka yi a baya bayan nan zuwa cikin birnin musul mataki da ya tabbatar da rahotanni da suke cewa sojojin iraki sun kama wani muhimmin ginin gwamnati daga hannun mayakan isis a ivory sojojin kasar da suka yi bore na kwanaki biyu cikin makon jiya domin matsin lamba akan gwamnati ya kara musu albashi sun cimma yarjejeniya da gwamnati jiya juma'a domin magance rikicin kamar yadda wakilai daga duka sassan biyu suka yi bayani majalisa majalisun dokokin amurka kuma sun amince da matakin farko na wargaza ko rusa dokar kiwon lafiya wacce ta kasance gagarumar nasarar da shugaban amurka mai barin gado obama ya samu a tsawon mulkinsa. sa majalisar wakilai 'yan jam'iyyar republicans sun kada kuri'a kan kudirin kasafin kuɗi da ya umarci kwamitoci su tsara doka wacce za ta rusa shirin kiwon lafiyar nan da 27 ga wannan wata a ranar alhamis majalisar dattijai ta amince da wannan kuduri kan dokar kiwon lafiyar da aka fi saninta da inkiyarta na obama care To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.